بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يوم صافية تا آه، الله دي ثلاثين قوة جماد الآخرة كوكما لا قوة الرجب hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1431 wanda ya daidai da sha uku ga watan jun wato shida dubu biyu da goma za mu ci gaba da karatunmu na littafin alhikul maktum dangane da sirar fiyayyen halitta النبي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم inda muka tsaya a wancan sati da ko wancan mako da ya gabata muna magana ne akan abin da ya faru na abubuwa guda biyu da allah maɗaukaki ya aikata dangane da abdulmuttalib kakan manzanmu sallallahu alaihi wasallam na nuna matsayinsa domin shimfiɗar da Allah maɗaukaki yake yi don zuwan manzansa sallallahu alaihi wasallam abubuwan nan guda biyu su ne tona rijiyar zamzam da kuma abin da ya faru na wato halaka mutanen abraha alhabashi wanda yake shine wakili ko gwamnan sarkin habasha annajashi a yaman wanda ya taho ɗakin ka'aba don ya za ta kamar yadda ya tsara saboda ya ga mutane sun koma suna ibada a ka'aba suna barin wato cocin da ya gina bayan an tsokane shi an je an masa wato ta'abi ko sa masa kazanta a wajen ibadarsa kamar dai da muka karanta bayan ya gaya mana yadda abin ya faru da zuwan waɗannan tsuntsaye da suka halaka waɗannan mutane wani na tambaya akan lafazin al da kuma al da muka ambata ina jin da mun ambaci wannan a cikin darasin ko da yake cewa bayan ya kawo wannan sura ta alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tawlil فأرسل عليهم طيرا أبابيل بكامن أن مدن طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول yana cewa wa kanat at-tayru amsal al shi waɗannan tsuntsaye kwatankwacin wani nau'in tsuntsu ne da ake ce musu al-khatatif khatatif jam'in al-khuttaf al-khuttaf wani tsuntsu ne baki kamar da suka faɗa al-balsan kuma habba wata ƙwaya ce su wannan tsuntsa suna ɗauke da wannan ƙwayar wato ta wannan kamar wato girman tsakuwar kamar da suke dauka kamar wannan wato kwayar asalin albalsan wata bishiya ce ko bishiyoyi ne suna da yan fulawoyi farare kamar anaqid wato dunkule dunkule na inabi in yi haɗu buɗe to wannan irinsu ne tsuntsayen suka ɗauka suna rike da shi na duwatsu kowane ɗaya ya rike dutse daya a bakinsa ɗaya kuma a kowace ɗaya daga cikin kafafunsa su ne suka zo suka halaka waɗannan mutane inda za mu tashi shine akan wa amma quraishun fa kanu qad tafarraqu fi shi'abi yace amma su quraishawa lokacin da ake waɗannan abubuwa na halaka wannan al'umma da suka zo daga yaman wato abraha da mutanensa su shawa a lokacin nan wanda za ka ga kamar su aka zo aka kawo hari amma kuma ɗakin ake nufi to su kuma duk da je cewa suna bauta a wannan dakin to tunda sun san ba su da karfi da za su iya tunkarar wannan mutumin da ya zo da rundunarsa mai karfi ya ce fakanu kattafarra fi shi'abi to sun kasance dama a lokacin sun warwatsu ne a cikin tsakanin duwatsu shi'ab jam'in shi'ib shi'ib ne. dan lungun da ke tsakanin dutse da dutse a wata harrazu suka kiyaye ma'ana suka nemi tsari fi ru'usul jibali akan saman duwatsu khawfan ala anfusihim min ma'arratil jaishi suna gudu wa kansu abin da zai iya samun su na wani mummunan abu da ake ki ko wata cuta shine ma'arra ma'arra shine shay'u alqabih wal adha saboda wato abin da suke gudu su same shi na wannan mummunan abu daga wannan runduna da ta zo babba ma nazala bil shi ma nazala amma lokacin da abin da ya auku ga wannan runduna ya auku raja'u ila buyutihim aminin sai quraisha suka koma gidajensu cikin wato aminci da natsuwa wa kanat hadhihi alwaqa'atu fi shahr almuharram wannan tashin hankali da ya auku ga abraha da mutanensa na kuma abin da ya shafi wato halaka su ya auku ne a watan muharram a watan muharram qabla maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kafin haihuwar manzon sallallahu alaihi wa sallam bi 50 yawman da kwana 50 au bi 55 yawman ko kuma kwana da biyar wasu suka ce kwana 50 da gama wannan halakar da waɗannan mutane sai kuma aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wasu kuma suka ce kwana hamsin da biyar ya ce inda al'aksar a wurin mafi yawa hamsu hamsin wato kwana goma hamsin da biyar wa huwa a awakhir febrair akan lissafin da masu sanin wannan ilimi na lissafin kwanaki yake sun yi lissafi sun gano cewa wannan rana ta dace da wato ƙarshen watan february au awa'il maris ko kuma ƙarshen a farkon watan mat sanata ihda wa wa a shekarar ɗari biyar da saba'in da ta miladiya wa kanat taqdimatan wannan wata gabatarwa ce qaddamaha Allah li nabiyhi wa baitihi wanda Allah ya gabatar da ita ga annabinsa da kuma gidan wato ɗakinsa لأن حين ننظر دومك ومو ما سكر توكي نمنا كانت أن أبو بوا بيان سنفارو يعين دذامك لي آه، إلى بيت المقدس إذا يدمك لبيت المقدس نرى أن المشركين من أعداء الله تسلطوا على هذه القبلة مك كلمه وأن القبلة بيت المقدس ودي تجي دائما الله صلى الله عليه وسلم يفارى وتفسكنت لوكة صلى كافن bayan wata goma sha shida da ya yi a madina allah ya umarce shi ya juya bayan ya kalli zuciyarsa cewa yana tatsallu'i yana kauna yana fatan a da shi zuwa ga kan alkiblar annabi ibrahim sai allah ya mai da shi kan alkiblar annabi ibrahim wata suka koma suna kallon ka'aba kun ga da girman ka'aba da darajarta a lokacin manzon allah sallallahu alaihi bayan bayan annabci da kuma ma zaman da ya yi a maka shekara goma sha uku da hijirar da ya koma madina duk suna kallon baitul maqdis ne wato uh, palestine wannan masallaci na al-quds shi suke kallo shine ka'aba a lokacin kuma ita ce ka'abar annabawa da suka zo gabanin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wata goma sha shida tare da sauran musulmi a Madina Allah madaukake mai da shi ya umarce shi da shi da al'umma gaba daya su koma su kalli wato ka'aba to sai malamin yake cewa mu yanzu idan muka dubi yadda baitul maqdis ta kasance za mu ga cewa mushrikai wato daga cikin makiya addinin Allah madaukaki tasallatu ala hadhihi qibla sun samu karfi da saitara sun yi rinjaye akan wannan alqibla din wa ahluha muslimuna alhali a wancan lokaci mutananta su ne musulmi suwa wato mutanen da suke zaune a baitul maqdis suke bauta ba su ne musulmi ba a zamanin su. wato yahudawa kenan a wannan lokaci domin su ne suke rike da wato risala ko sako daga Allah madaukaki ta hanyar manzon da aka turo a lokacin da kuma annabawan da suka biyo bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam amma duk da haka mushrikai suka zo daga Babil <coughs> Babil na ba mu wannan kisan ko Babil aina take hmm hakuman take hmm babylon ina suke to babylon a iraki yau har zuwa yau akwai wannan gari sunansa babil yana nan shine babylon su eh, yahudawa suna ihtimami da shi sun ɗauke shi da muhimmanci domin ah, wannan sarki na babil a wancan lokaci a shekarar 587 eh, kafin haihuwar annabi isa a.s.w. a wannan sarki na babil da ake ce ma buktu nassar a yaren ƙasarsu kuma ana ce masa na bukhar nassar ya taso daga wannan gari na babil ya zo ya ruguza baitul maqdis ya kwashi yahuda a lokacin nan suna kan addinin annabawansu na wannan lokaci ya kwashe su gaba ɗaya mai da su bayi ya kai su babil ɗin suka zauna shekara hamsin wasu su ce shekara saba'in a wannan ɗan zaman har suka manta yaren nasu littafin ma ya bata domin dama littafin kwaya ɗaya ne ba su da wani wani kofi haka aka zo shi a lokacin su haka ake zuwa littafin a taura ɗin sai aka aje ta a baitul maqdis din shikenan kowa tafi gidansu ba shi da kofi ba wani wanda yake da kofi guda ɗaya na wannan taura wanda zaka iya cewa ya rike ta yana karantawa a gida ko kuma ya haddace haka Allah mu ɗauki ya kaddara dan bai da ɗauki alƙawarin dama tsare wannan littafi ya zo har wani lokaci da kowa zai san da shi ba to da buktu nasar ko kuma na buka nasar ya zo ya halaka baitul maqdis ya rusa wurin gaba daya aka halaka littafin shi ma aka mazzaka shi ba a san inda yake ba ko aka kona shi shikenan haka suka tafi sai dan abin da ya rage a gun wasu to a lokacin da akwai wasu daga cikin annabawa suna dare a cikin su suna gaya musu daga cikin abubuwan da suke iya riƙewa na wannan karantarwa da suke cin attaura domin annabawan da suka zo bayan annabi musa babu wanda ya zo da wani littafi daban na annabi musa ake karantawa ita ce shari'a da taura to da wannan littafi ya bata shine bayan gama wannan zama da suka yi a babil mutanen farisa wato su ma da suka yi karfi a wancan lokaci suka zo suka rusa mutanen babil su mutanen farisa su ne farkon mutanen suka ɗauko yahudawa suka dawo da su garin su ma'ana palestine a lokacin nan ne wurin da su su ne suka ba su dama mutanen farisa a wancan lokaci da su ma suka karfi domin kun san da kowace ƙasa gwargwadon ƙarfin ta gwargwadon ƙasashen da ta mallaka kawai aka yi wani sarki mai mulki mai ƙarfi sai ya je kawai ya hari ya kai hari ga wata ƙasa ya kwace ta ta dawo ƙarƙashin shi ma aka samu wani wanda ya fi shi ƙarfi sai ya zo ya kwace su haka nan ake yin abubuwan duwal wannan ya karba wannan kuma ya karba to a lokacin yahudawa suka dawo falastin abinda malamin da yake so ya faɗa nan kar mu koma wancan dogon tarihi da na san na taɓa gaya muku shine a gashi su mutanen da suke rike kuma suke kula da kuma suke bauta a baitul maqdis a lokacin su su ne musulmi haka ne amma sai duk da haka Allah sai ya sai tsara ya ba da ƙarfi ga mushrikai masu bautar gunki masu bautar al'adu da tsafi dan auren su yahudawa suka samu tsafa tsafi su mutanen babu a lokacin sai gashi an fifi an ko ba sai an fifi ta su ba amma dai an ba su karfi sun samu dama sun rusa baitul maqdis wannan shine abin da yake so ya faɗa tare da cewa musulmi ne a wurin wa ahluha muslimun kama waqa'a li bukhti nasr sanata 500 و 87 قبل الميلاد kafin haihuwar annabi isa war ruman haka nan ya ɗaukaka rumawa a lokacin nan na? haka nan ya ba wa rumawa kun rumawa su kuma a lokacin mai suke bautawa rumawa suna bautawa rana ne da taurari su kuma domin suna da alaka da mutanen girka a wancan lokaci greece kenan su kuma mutanen babil da tsafe-tsafensu da bautar gumaka yau to su kuma rumawa kafin addinin annabi isa alaihi salatu wasalam ya zo da shi ya karbu a gurin waɗannan mutanen su suka zo suka rusa kirista a lokacin kirista a lokacin bayan an haifi annabi isa alaihi salatu wasalam ko mu ce musu kirista ko gudun abin da ya fi dacewa shine a ce musu mabiya addinin annabi isa alaihi salatu wasalam suna nan a baitul maqdis amma duk da haka aka ba wa rumawa dama suka zo suka rusa wurin da suke suka kwace ya zama cewa a ƙarƙashin su yake ko wannan shi ma mushrikai ne aka bai wa dama akan musulmi na wannan lokaci ko yau walakin al ka'abata amma abin sai zama da bambanci dangane da ka'aba da ka'aba lam yusaitir alaiha nasara wato nasara ko kiristoci wa humul muslimuna izzaka gashi ko su ne musulmi a wancan lokaci amma Allah maɗaukaki bai ba su sai tsara akan Ka'aba ba ma'a anna ahliha kanu mushriki tare da cewa mutanen maka samu. mushriki mushrikai ne masu bautar gumaka mun fahimci bambancin da halin waɗancan da wannan abraha ta din nan da ya zo daga yaman wakilin waye muka ce wakilin najashi ne najashi kuma kirista ne ko in ce mai bin addinin annabi isa ne a wancan lokaci to a kun ga a wannan lokaci su ne su waye musulmi ina dan in ba kuma manta ku ce wai to ya za a ce musu musulmi ah, yahudawa a lokacin da suke rike da littafin annabi musa tun daga zamanin annabi musa alaihi salatu wasalam da duk wanda suka yi da a gare shi duk annabawan da suka zo dukkan su sunan su musulmi yawwa hakanan lokacin da annabi isa alaihi salatu wasalam ya zo duk wanda ya imani da shi a lokacin shi ne musulmi yahudawa kafirtar da suka yi da annabi isa alaihi salatu wasalam shi ya mai da su kafirai ba mushrikai ba mun gane yawwa sai ya zama cewa annabi isa da mutanensa a lokacin da su lokacin annabi isa su ne musulmi don haka wanda suke biyayya da akan da wannan addini ga wannan addini har zuwa zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ake ce musulmi to mutanen makka a lokacin me suke bautawa gumaka suke bautawa to amma da yake Allah maɗaukaki ya yi shirya wani abu dangane da zuwan manzansa sallallahu alaihi wasallam don ya tsare wurin da ya niyyar aiko annabi a cikin sai ya dakatar da kirista wanda su ne musulmi a lokacin nan sai bai ba su dama sun zo sun kwashe ka'aba mun fahimci abin yawwa wannan wani abu ne da ya saba wa abin da Allah ya saba yi domin me akwai wani abu da ya shirya a wannan wuri din wato a ka'aba shine abin da malamin ke so mu fahimta yawwa to sai ki cewa wa qad waqa'at hadhihi alwaqa'atu fi adh-dhuruf allati yablughu naba'uha ila mu'zami al-ma'murati al-mutahaddira idzak yace wannan abu da ya auku shine waqi'a ta auku a wani hali shine a zurufin waɗanda labarin abin da ya auku din nan wato zai kai zuwa ga mafi yawan wato duniya in an ce ila mu'azzamin ma'amura in an kaji an ce al-ma'amura ana nufin ƙasa inda ba ruwa ba inda jama'a suke zaune yau al-mutahaddira waɗanda suke da hadara wanda Allah madauke ba wani abu na civilization suna zaune da tsarin rayuwa da komai shine mutahaddira masu ɗan ci gaba idza ka wani lokaci ma'ana lokaci ne da abin da ya faru a lokacin nan zai iya yaduwa a ko'ina don haka ba bakon abu ne da za a daɗe ba a ji shi ba a ce ga sarkin habasha a lokacin shi ke da karfi a yamma. wakilinsa ya zo ya kasa karbe ka'aba a ƙarƙashin ko daga hannun wasu mutane waɗanda ba a su ba a tarihi kun san larabawa ba a san su ba ma a tarihi kafin zuwa musulunci ma'ana ba wai ba a san su wai babu su ba akwai su amma babu wata al'umma da ta ɗauki larabawa wani abu mai muhimmanci da har za ta damu da balarabe zai iya zuwa ya maka wani abu mun fahimci abin aka zuwan musuluncin nan da suka yi riko da shi shine ya ba su ɗaukaka ya kuma sa har suka karɓo kuma suka rusa sauran dauloli waɗanda wato suke kewaye da su kuma da zamu zo don haka wani abu ne da a lokacin zai yaɗu yana ce ya wannan karamar al'umma ba ta je ko ina ba har za ta zo wato ta hana abraha wanda ke shine wakilin sarki na jashi ta hana shi zuwa ya karɓe wannan ɗaki da suke bauta a yace fal habashatu kanat laha silatun qawiyyatun da ruman su mutanen habasha suna da alaka mai karfi tsakaninsu da rumawa masu bautar rana da taurari wal fursu ruma kuma dama a lokacin da su da furs wato farisawa iran a wancan lokaci da ƙasashen da suke kewaye da ita afghanistan da makamantansu a lokacin su kuma su ne su ma waɗannan dauloli su ne masu ƙarfi da rumawa da farisawa to yake wal fursu la yazaluna lahum bil mirsad alhali a lokacin kuma ga mutanen farisa su ma suna nan idan su tsaya a kan laraba idan su tsaya akan harkar su ma'ana suna nan a kowane lokaci za su iya kai wa larabawa hari ya zama cewa sun mai da su karkashin su a na ma nazala bil ruman suna nan suna kallon romawa me zai auka musu idan wani abu mummuna ya faru ga romawa, farisawa mai suke a lokacin farin ciki suke domin daulolin da suke sabani tsakanin su da juna idan kuma wani abu ya samu farisawa su kuma rumawa mai suke farin ciki suke su yi minna yawwa kun ga ashe farisawa za su samu labari rumawa sun kasa karfe ka'aba daga hannun larabawa kun ga za su yi mamaki yawwa shi ne abin da ke daga wale zalika sur'ana ma ja'atil fursu don haka daga nan wato ba da wani ɓata lokaci ba sai wato mutanen farisa suka zo ilal yaman zuwa yaman ba da hazihi alwaka bayan wannan abin da ya auku wannan suna jin cewa ai abraha ya je ya kasa an halaka shi an halaka mutanensa shikenan sai farisa suka samu dama suka lallaba to rumawa wasu yi bari su lallaba su karbe yaman ta dawo hannunsu dama yaman a wancan lokaci ta faɗa hannun wannan ne ta dawo hannun waɗannan daulatani kana ta tamla'ani العالم المتحضر waɗannan dauloli guda biyu kuwa su ne suke cike da wato ƙasashe dai da ake zaune a lokacin nan waɗanda suke suna da tsarin rayuwa da kuma wato zamantakewa fa hadhihi alwaqa lafatat anzar alalam wannan abin da ya faru na halaka abraha da mutanensa ya jawo hankalin wato gabaɗayan duniya wa dallatu kuma ta nuni ta nuni ga ita duniya ɗin. ala sharafi baitullahi akan wato daraja da ɗaukakar da wannan ɗaki na Allah yake da shi wa annahu huwa alladhi istafahu Allah litaqdis kuma duniya a lokacin nan ta fahimci cewa ah, ashe wannan ɗakin shi Allah yake nufin ya girmama kuma ya sa shi a kaddasa shi wato a tsarkake shi fa idan dan haka law qama ahadun min ahlihi da wani zai zai tashi daga cikin mutanen duniya bi da'awan nubuwa daga cikin mutanen wannan wuri wato wannan ka'aba din wani ya fito ya ce shi annabi ne kana zalika huwa ainu ma taqtadihi hadhihi alwaqa shi da wani zai fito ya ce shi annabi ne daga mutanen maka a wannan lokaci da wannan abu ya faru to wannan abin da ya aukun wannan a ce wani annabi ya fito to wannan shine abin da wannan waƙi'a din take hukuntawa ma'ana wannan waƙi'a tana ba da damar a ce lalle wani annabi ya fito daga cikin wannan al'ummar da aka tsare musu ɗaki ma'ana ba abin mamaki bane a ga wani mutum ya fito ya ce shi annabi ne daga cikin wannan al'umma da aka tsare ɗaki domin su wa kana tafsiran lil hikmati al khafiyya wannan abu ne auku tafsiri ne wata fassara ce ta musamman ga hikima boyayya allati kanat fi nusratillahi al-mushrikin don abu ne na mamaki haka a ce Allah yau kuma ya taimaki mushrikai ba a saba wannan abu ba abinda aka saba shine me Allah ya taimaki musulmi akan mushrikai yau kuma ga musulmin wato kiristan zamanin nan su ne suka go suna son su kwace wuri sai Allah ya hana su ya taimaki mushrikai akan su kun gode abin mamaki zai kai labarin ya kai ko ina a ce a ah, ya haka me kuma zai faru a wannan wurin lalle akwai wani al'amari babba da yake biyo a baya na fata mun fahimci abin da ke nufi yace duk da ahlul iman wato ga akan mutanen masu imani bi tariqin yafuqu alam al asbab da wata hanya wadda gaskiya ta wuce duk wani abu da mutane tunanin dan adam in dai har abin da aka saba ne na rayuwar yau da kullum ta hanyar kallon sababi wato karfin tuwo in dai ana kallon waye mai karfin tuwo da zai zo ya rusa wata daula ko wani wata al'umma ya kwace mulkin su da ɗaukaka su to abin da aka saba shine mai karfi ya zo ya kwace mutane wanda suke ba su da karfi haka ne ko ba haka ba to wannan abin ya saba ma wancan irin tsari inda aka saba na zamantakewa dan adam sai sannan kuma sai zo kan maganar Abdul muttalib ta wata bangare bangaren 'ya'yan da yake da su a lokacin sai ce wa kana li muttalib asharatu bani kafin eh, ci gaba da nan akwai bukatar fadakarwa kan cewa sunan abdul muttalib shi suna ne da mutum yanzu an haifa masa da zai iya sawa ɗansa sunan abdul muttalib hmm? ya abi ne shi an haifa maka da aka sa abdul muttalib daidai ne ha kun yi shiru kuna tsoron ku ce a'a a ce kun ƙi kakan manzon Allah na yawwa za a kalli ai ainihin asalin sunan ne yawwa asalin sunan nan idan yanzu kai ka ce abdul muttalib sai mu kalla cewa al muttalib yana cikin sunan Allah abin da yake addini tsari da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi yu'abbidu ismahu lillahi tabaraka wa ta'ala yau ya sa sunansa ya zama ya ce shi abdu ne bawa ne ga Allah yau abdullahi wa abdurrahman waɗanda su ne afdalul asma'i kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kai kuma zaban wani suna daga cikin sunayen Allah abdul aziz abdul jabbar abdul maliki abdul quddus duk abin da ya tabbata suna ne da Allah madaukaki ka iya sa ma danka amma al-muttalib baya cikin sunayen Allah don haka ba za ka ɗauki Abdul ka sa wa ɗanka ba mun gani shi wannan ya riga ya shahara da shi ne sakamakon kissa da ta faru mun ji shi Shaibatu shi Abdul Muttalib lokacin da wato babbansa Hashim al-Muttalib ya je Madina ya taho da shi ya dawo da shi Makka ne da aka gan shi a cikin kura ya goyo shi a bayan raƙuminsa sai mutanen Makka suke cewa a da al-Muttalib al-muttalib mun san wane ne shi hmm? dan gidan hashim ne ko sai ga shi ya dawo daga madina da bawa su a ganin su ba sun tsammanin bawa ne sai ce a ah, haza abdul lil muttalibi wannan wani bawa ne na muttalib ya zo mana da bawa sai ce a ba bawa bane dan kanwarsa ne ya taho da dan kaninsa ne ya dawo da shi mun fa mun bance wannan hmm. dan uwansa ba abin nan dan dan kaninsa wa mai sunawa dan gidan hashim kaninsa yau domin al-muttalib da shi da hashim dukan su yayan waye yayan abdul manaf ba mun faɗi cewa abdul manaf yana da yana guda hudu da hashim da al-muttalib da naufal da abdul shams ko kun kina shi al-muttalib da hashim wa da dani al-muttalib ya je dauko dan hashim sunansa shaiba daga madina ya dawo da shi shine ake ce masa wannan al-muttalib ya je da ko dan dan uwansa hashim ya zo da shi shi ne ake ce masa dan abdul bawan abdul muttalib kun ga kenan ashe bai dace ba mutum ya dauki dan sai ya sa masa suna wato abdul muttalib mun gane yau haka duk wani suna da bai tabbata daga cikin sunayen Allah ba to kar askar a amfani da shi a mutum ya sama kansa suna wato bawan wani abu bai halatta ba musulmi ya kira kansa bawan wani ko dan adam ko duk wani halitta banda sunan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne kawai ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka taiwa kanka abdul nabi ko abdul rasul ko abdul imam ko abdul husayn da makamantin wannan ko abdul wani mutum da zaka zaba daga cikin mutane masu daraja na'am suna da daraja to amma baka bautar da kanka da sunan wani wanda ba Allah ba ba wai dan baka yarda da girman wannan din ba manzo Allah sallallahu alaihi yana da daraja to amma mu halitta gaba ɗaya na Allah bayin Allah ne ba bayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ana ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya halitta kuma ya cancanci abauta masa ba ko ba ka bane yawa amma da daraja da girma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tilas ne musulmi ne imani da su amma kuma Allah madaukaki shine abun bauta shine wanda zamu sa sunayen mu da sunansa kace Abdul Hadi to wannan ba a cewa mutum hadi in sunansa abdul hadi amma in sunansa asali hadi din ne to wannan ba matsala bane mun gani daga cikin sunayen manzo Allah sallallahu alaihi akwai hadi don haka idan mutum ya sa ma ɗansa sunan hadin kawai ba tare da abdul hadin ba duk ba matsala ba mun gani daidai ne ya zama sunan danka hadi amma in dama an sa masa suna abdul hadi ne ganin cewa sunan Allah alhadi to kuma kar a gutsu ne na ga mutane da yawa ba sa son su ce hadi ba matsala bane don ka kira mutum sunan su hadi sai dai idan dama can mahaifinsa ya sa masa abdul hadi ne amma in dai an sa masa muhammad hadi ne to ba kuskure bane mun gane yawwa da haka ka kira shi hadi ba matsala bane don yana cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba wato sunan Allah bane ta wannan gefe dama na so tambayi akan wannan ga mutane da yawa kowa sai ku ji sun matsa mafi yawa abin da mun sani a nan mafi yawan hadin da muke da su iyayensu sun samu su muhammad hadi ne ko ba abdul hadi ba to amma mutane sai su ga suna tsoron su ce hadi kaman sun abin yau ka ce masa hadi din sa sunan su ke na bai abra na hmm. su su abra na na ai musuluncin su a lokacin daidai ne amma nan sun yi zalunci ne ko ba haka ba sun zo za su yi wato sakamako ko kuma su yi ramuko ne fiye da abin da aka yi musu abin da aka je aka yi musu an tsokane su an musu kashi ko to kaga a daidai wa daidai in dai ba zan san nuna karfi ba su ma sai su iya wannan din shikenan amma saboda sun daina laraba ba wasu abubuwa ba ne bari masu zo dama can bautar da ake yi a ka'aban ta dame su suna son su juya hankalin mutane su koma zuwa can a lokacin shekara saba'in addinin annabi isa da kan daidai dinsa bai gurbace yadda ya kamata ba domin ainihin gurbacewar addinin annabi isa ya auku ne a shekara ta ɗari uku da ashirin da biyar lokacin da aka yi wani taro da suke ce ma majma'in kayya majma'in kayya shi ne siyan abin nan conference da aka kira a shekara ta 325 karkashin sarki Constantine shine a lokacin ya tara malaman kirista gaba ɗaya na duniya ya ce lalle sai sun yadda da cewa annabi isa ilahi ne a lokacin aka tabbatar da cewa ko ɗan allah ne shi ko kuma allah duk shekarun da suka zo kafin wannan lokaci kuma shekara ta saba'in da bukta na nasar da binnan titus ya zo ya kwace baitul maqdis duk a lokacin musulunci suke sai dai ka iya cewa na'am a lokacin da wannan abu ya auku shekara ɗari biyar da wani abu to an gurɓata addini yawwa to amma mu ba mu sani ba su su abraha suna wani bangare ne suna bangaren waɗanda suka ruguje addini ko ku ba sa ciki a suka gurbata addini na daidai ne a lokacin nan abin ya canza domin shekara ɗari biyar da wani abu ne ko ina na koma bayanin lokacin su shine shekara saba'in a lokacin bai gurbace ba amma lokacin su Abraha abin ya gurbace sai dai ai ba dukansu suka gurbace ba akwai waɗanda ake ce musu almuwahidun a cikin kirista almuwahidun su ne har zuwa yanzu akwai su ana ce musu unitarians akwai su a america ba su da yawa su waɗannan su kaɗai a cikin kirista su ne wanda ba su yadda da ubangidin takar annabi isa ba ba su yadda da cewa shi ubangiji ba ne ba su yadda da cewa shi dan allah ba ne yawa amma sauran kirista gaba ɗaya sun yarda da wannan da aka duk wanda ya yarda da wannan ya fita daga addinin kiristancin da ko addinin da annabi isa ya zo da shi amma su waɗannan suna nan dai yan kaɗan kuma ana cewa protestant da suke amerika ma sun janye ra'ayinsu wajen abubuwan da suke faɗa kuma suna yaƙarsu su su ga cewa sun kau da wannan masu tauhidi tauhidi a tsakaninsu don haka ba mu sani ba su abraha suna cikin wancan koko suna cikin masu da'awar wato ah, cewa annabi isa allah ne ko dan allah almuhim ba mamaki ya zama suna cikin waɗancan ɗin kaga idan ya zama sun zama cikin waɗanda dama suke da'awar annabi isa dan allah ne to ba mamaki dan ma an halaka su ko ba haka bane yawwa sai zama jaza'in guda biyu da wancan abun da kuma wato kafircin su na'am ina muke wa annahu huwa alladhi istafahu eh, Allahu littakbis fa idan law qama ahadun min ah, mun gama wannan shi ko mun je kan wa kana li abdul muttalib asharatu banina abdulmuttalib jika kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ‘ya'ya goma mu koma baya kaɗan mun ji ɗazu abin na faɗa gaba ɗayansu sun taso ne daga abdumanaf ko abdumanaf ‘ya'yansa hudu ina ta don ku riƙe da wane da hashim da almuttalib da naufal da abdu shams yawwa shi naufal yana da wasu daga cikin ya'ya da dai ba su yi nisa da yawa ba akwai shi al-muttalib ba shi da aqid mana bai bar ya'ya a bayansa ba kun ga wanda zamu nema da ya'ya su ne guda biyu ko nawfal kashi ma ya bar zurriya a sai kuma wannan hashim hashim shi ya haifi wa abdul muttalib yawa shi kuma abdu shams shine ya haifi umayya wanda kuka ji ana cewa banu umayya su kuma daga daga daga wannan suke abdu shams abdu shams dan gidan abdu manaf shi ya haife su yawa to shi abdul muttalib wanda shi ne shaiba ko dan gidan hashim shi yana da yaya goma yaya goma nan yace wa hum shine sune al harith harith din nan yana da yaya guda hudu ina so in faɗa mana kowanne ƴaƴan da yake da shi don mu su waye suka zauna har suka bar wato zuriya a bayan su Haris ya bar ƴaƴa guda hudu su ne Rabi'a da Abdullahi da Umayya Umayyan amma ba wancan ba dan gidan Abdushams ba wa Abu Sufyan da kuma Abu Sufyan wannan shi ma Abu Sufyan ba wancan na Banu Umayya da zamu zo mu ji wanda shine mahaifin Muawiya ba ba shi ba wannan wani Abu Sufyan ana ce masa Abu Sufyan ibn al-Harith waɗannan 'ya'yan alharif guda hudu kenan ina jin wani lokaci a wata tattaunawa mun yi magana akan wani ana ce masa alharif ibn rabi'a ibn alharif ko kuma rabi'a ibn alharif ibn muttalib ko cewa wata rana sun zo da shi da wane fabul dan gidan abbas suka gogun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya tura su karbar zakka saboda su sami kuɗin da za su yi aure mun gane shi har annabi sallallahu alaihi ya hana su yake cewa mu ahlul baiti ba ma cin sadaka don haka ba zan tura ku ku je ku karɓi zakka ba shine malamai suka istilali da wannan hadisi akan cewa duk dangin abdul duk ƴaƴan abdul muttalib su ne ake ce ma ahlul baiti waɗanda suke suke musulunci daga cikin su saboda wannan dan gidan rabi'a din tare da dan gidan al-abbas kun ga ai ba sa cikin ƴaƴan ali amma duk da ka annabi sallallahu alaihi ya hana su cin sadaka dan yi nuna cewa su ma ahlul baiti mun fahimci wannan yawwa to shi ne wannan rabi'a rabi'a sannan eh, sai akwai bayan sai ce az-zubair ko zubair shi ma kar ku dauka wanci az-zubair ibn daga na cikin sahabbai wannan wani zubair ne shi kuma dan gidan abdul muttalib ne to shi kuma zubair lam yu'qib ba shi da ɗa bai bar zuriya ba kun ga shi yasa magana su sai ta kare ta tsaya iyana wa abu talib sai abu talib abu talib kuma yana da yaya hudu shi ma ƴaƴansa hudu akwai ali da aqil da ja'far da talib talib ne shine aka sa masa suna da shi ake ce masa abu talib mun gane yawa mana ƴaƴansa na hudu shiwa abu talib dan gidan abdul muttalib ƴaƴansa hudu da shi shine ali bin abi talib radiyallahu anhu akwai kuma aqil da ja'far da kuma talib din yawa ah, sai kuma wa wa abdullahi ko abdullahi shine mahaifin annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ba shi da wani dan banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane bayan sa bai baro wani dan ba yawa kamar da malaman tarihi da sira suka tabbatar sai wa kuma na biyar wa hamzatu sai hamza hamza dan gidan abdul muttalib shi kuma la aqiba lahu shi ma bai bar da ba yawa ya musulunta domin a cikin baffannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka rayu har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da annabci ya zo a matsayin annabi aka bashi shari'a duk cikin waɗannan ƴaƴan Abdul Muttalib din babu wanda ya karbi musulunci sai mutum biyu da Hamza da Abbas mun gane wannan mu rike sosai da zamu zamu zo muna jin tarihin a nan gaba na rayuwar abubuwan da suka gudana da Hamza da wane Abdul Muttalib da Hamza da Abbas su biyu su suka musulunta daga cikin baffannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka rayu har lokacin da aka ba shi annabci yawa ah, muna zanta Hamza ko lam yuqib ko tayyib na shida shine Abu Lahab Abu Lahab shi ma dan gidan waye dan gidan Abdul Muttalib kun ga kenan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abu Lahab to Abu Lahab shi kuma ismuhu Abdul Uzza sunansa na asali shine shine Abdul Uzza shi kuma lahu thalathatun min alwalad yana da yaya guda uku wannan ba cikin littafin ina faɗa muku don fa'ida wanda yake so ya rubuta yana da yaya uku shi Abu Lahab da Utba da Utayba da Mu'tib su uku haka duk kuma akan wazanin eh, abin nan wannan Utba da Utayba da Mu'tib haka suke su uku su ne yayan ah, Abu Lahab sai wanne sai na bakwai ce sai al-ghaidaq wal muqawwim wa saffar waɗannan guda uku su kuma ba su ba su bar ƴaƴa ba kun ga kenan su ma magana su ta tsari yawa ba za ku je an ce wane dan wane ba a cikin tarihin da zai zo mana nan gaba yawa na Bara. saffar ne a nan guri na ko mene ne abun barar to nan saffar da zan sake duba amma inda ina jin littafin da na duba safar ne ba dirar ba hmm. amma ya sake ta akuli hmm. mun ji guda nawa kenan tara saurawa saura na goma shine al-abbas abbas shi kuma shine aktsaruhum durriya al-abbas dan gidan abdul muttalib baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi dukkan wato ƴaƴan abdul muttalib durriya yawan durriya yana da ƴaƴa guda takwas da abdullahi shi ne abdullahi dan abbas mashhuri daga cikin samarin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babban malamin nan na ilimin tafsiri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a cewa Allah ya ba shi ilimin addini kuma da tawilin alqur'ani wato fassara alqur'ani bayan shi akwai ubaidullah akwai kuma abdurrahman akwai kusayir akwai tamman akwai qusam akwai kuma ma'bad akwai alfadl yawa guda takwas kenan ko walam yuslim min abna'i abdul muttalib ghairu hamza wal abbas kuma na ambata banda hamza da abbas babu wanda ya musulunta da cikin 'ya'yan wato abdul muttalib da fatan mun fahimta yawa yace wa qila wasu malaman suna cewa kanu ahada ashar ya'yan nasa goma sha ɗaya ne ba goma ba fazadu waladan ismuhu kufar wa qila suka kara wani da sunan sa kufar wa qila wasu kuma sun ce kanu salafata ashar sun ce su goma sha uku ne fazadu abdul ka'aba wa hijlan suka kara wasu mutum biyu da abdul ka'aba da kuma hijlan wakila wasu kuma suka ce inna abdul ka'aba huwa al muqawwil wasu suka ce a ah, abdul ka'aba inna ko fada shine fa al muqawwil da aka faɗi sunansa wa hijlan hijlan kuma shine al zaidaq wannan dai sabani ne malaman tarihi da kuma sirar manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa lam yakul lahu min auladihi rajulun ismuhu kufa babu wani daga cikin ƴaƴan abdul muttalib da ake ce ma kufa daga cikin ƴaƴan abbas ne aka faɗi wannan sunan ko yawa wa ammal banatu amma a ƴaƴa mata shi abdul muttalib fa sittun fa yana da ƴaƴa mata guda hudu wa hunna sune ummul hakim wa hiya al bayda ita ake cewa al wa barra da kuma barra wa atika da atika wa safiya da safiya da arwa da arwa da kuma umayma wannan sune guda shida mun ji ko yawa yace sannan sai abdullah walidin rasuli sallallahu alaihi wasallam mun san dama ya zaɓi wasu ne daga cikin wato zuriyar annabi nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin su a tarihin sa da sirarsa shi yasa ya ware yake magana akan su ya mana magana akan Hashim ya mana magana yanzu akan Abdul Muttalib an kare to yanzu kuma za a yi magana akan mahaifin manzon Allah wato Abdullah yawa yace Abdullah walidu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ummuhu sunan mahaifiyarsa shi Abdullahi wato mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan mahaifiyarsa Fatimatu bintu Amr Fatima bintu Amr ibn Aiz ibn Imran ibn Makhzum ibn Yaqaba ibn Murra wa kana abdu in aka zo kan Murra to shikenan sun hade zuwa can zuwa nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai Murra a ciki hmm. a Murra ibn Ka'ab ko ibn Kilab ibn Lu'ay har zuwa kashi ibn Ghalib وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب عبد shine mafi kyau mafi wato muhimmanci a 'ya'yan abdulmuttalib yauwa shi ne fi su kyan tsari da rayuwa da ɗabi'u masu kyau wa affahum kuma shi ne fi su kamewa bai shiga cikin rayuwa ta dagwalo da ya bata wato wani abu da rayuwarsa ba wa ahabbahum ilaihi kai ya ma fi son sa abdulmuttalib ya fi son abdullahi daga cikin sauran 'ya'yansa wa huwa zabihu kuma shine wanda ƙuri'a ta auka kansa cewa za a yanka shi kar mu manta a bayan mun karanta abdulmutsalib ya ce in har Allah ya bashi aya goma ko zai yanka ɗaya daga cikin su ya ba da shi ga wato ga abubuwan bautar su yau mun gane ko a lokacin nan ya kai shi kuma ɗakin ka'aba a lokacin nan a yanka to shine wanda wannan ƙuri'a ta auka kansa duk da dai yankan bai faru ba kamar da zamu ji yace wa zalika anna abdul muttalib lamma tamma uhu ashara shi abdul lokacin da ƴaƴansa suka kai goma wa arafa annahum yamna'una kuma ya ya san cewa lalle sun yi karfin da za su iya tsare shi shine ma'anan yamna'unahu za su iya kiyaye shi su tsare shi yawwa akhbarahum bi nadrihi ya ba su labarin cewa ga alwashin da yayi ga bakancin da yayi cewa idan ya samu ƴaƴa sun kai goma zai yanka daya fa qa'uhu sai suka ce to shikenan mun yi da sai ka zaba wanda ka ga dama a cikin mu sai ka yanka hmm. wannan karku mamaki sau haka rayuwarsu take a jahiliya yi irin waɗannan abubuwa ana yi a wancan lokaci a fakata ba asma'ahu fil qidahi sai aka rubuta sunayensu akan kibau wa aqahum qayyim hubal sai ya miƙa su zuwa ga mai kula da hubal qayyim wanda yake tsaye da bautar hubal ma'ana shugaban ibadar wurin kun san kowace ibada akwai mai kula da ita ko yau kamar ka je masallaci ne ka nemi ladani shine zai bude masallaci ya kira sallah ko a sami limami to haka nan ma'abid wurin bautar gumaka haka za ta sami kowanne gunki akwai mai shashafe shi saboda da zai iya shafa kansa ba ko yawa ya goggoge shi ya sa masa mai ya yi kyau in an zo roƙonsa ya kila mai makale a bayan sa an roƙe shi wani abu ya sa baki ya ba da amsa hmm, saboda shi ba zai iya magana ba hmm. wa qawm qayyima hubal fa daraba al-qidaha sai harba waɗannan kibau kamar da suke yi ko a ruwa ko sai a ga wata wanda za ta dago sama fa kharaja al-qadh ala abdullahi sai kuri'a ta fada kan abdullahi wa fa akhadhahu abdul muttalib sai abdul muttalib ya dauke shi wa akhadha shufra ya dauki wukarsa thumma aqbala bihi ila al-ka'bati li yadhbahu yaje da shi ka'aba dan ya yanka shi famana'athu quraish sai quraish suka suka ce a'a haba bawan Allah ya zaka yi haka ولا سيما اقواله مسمى ما dangin uwarsa eh min bani makhzum hmm. daga bani makhzum wa akuhu abu talib da kuma dan uwarsa abu talib sai suka ce a ya ka yi haka ai ba bai kamata kai wannan abu ba fa qala abdul muttalib sai abdul muttalib a lokacin yace fa kaifa asna'u to ya zan yi bi nazari da wannan albakanci ko alwashi da nayi cewa zan yanka ɗaya daga cikin yana guda goma gashi kuma sun kai goma din fa asharu alaihi ina jin eh, haka muke tafiya daidai a littafin ko akwai bambanci ne na ji kun shi hmm. an riska na ku ne ba wani abu na ƙari ne a nama ko a naku to me ya ka kara a naku fakila mene autun daga can baya aha layi nawa ne biyu babu a guri ne akwai agungu to to a gyara daga mai hmm. yace wala siyama akhwaluhu min bani makhzum wa akuhu abu talib fa qala abu mutalib sai abu mutalib a lokacin yake cewa ya zan yi da wannan bakance da nayi fa asharu alaihi sai suka ba shawara suka ce to abinda zaka yi shine bi an yati yatiya arrafa arrafatan yazo wurin bokan nan akwai wata boka yawwa mun san mutanen jahiliya ba sa rabuwa da boka duk abin da za ta aje gun boka sai ce to ka je gun bokan nan fa yasta'miruha sai ya nemi umarninta shine yasta'miruha ya amana talabul amri ya nemi me zai me za ba faɗa mai wani umarni za ta bashi fa ataha shikenan sai ta bi gurin boka fa amarat sai bokar nan ta ba da umarni an yadribal qidaha ala abdullahi wa ala ashirin min al cewa ya buga wannan ƙuri'ar ya sake ta ya sa ɗaya a cikin kibiya ɗaya sunan abdullahi kibiya ɗaya kuma ya sa raƙuma goma a madadin wannan idan wai ma'ana dan fatan ƙuri'a ta juyo daga sunan abdullahi ta dawo kan waɗannan raƙuma guda goma sai ya zama su za a yanka su za a soke yawwa fa in kharajat ala abdullahi in ta fado kan abdullahi yazidu ashara sai sake ƙara wasu raƙuman guda goma sai ya sake maimaitawa yawwa hatta yurdi rabbahu har sai ya gamsar da ubangijinsa a lokacin fa in kharajat ala al-ibli naharaha shikenan in ta fado ƙuri'ar ta dawo kan raƙuma to shikenan sai a yanka raƙuma faraja'a wa aqra'a baina abdullahi wa baina ashirin min al-ibli sai komo yayi wannan ƙuri'a kamar da aka bashi umarni tsakanin sunan abdullahi da kuma raƙuma guda goma fa waqa'at al-qur'atu ala abdullahi sai ta dawo da ta sake aukowa kan abdullahi falam ya zan ya zidu min al'ibili ashiran ashiran bai bushe ba duk lokacin da suna abdullahi ya fado sai ya sake maimaita ƙuri'ar ya ƙara wasu raƙuman guda goma kuma sai su zama ashirin haka ya ta yi suka zama talatin ya ƙara suka zama arba'in ya ƙara har yake cewa wala ta ka'ul qur'atu illa alaihi ya ta yi duk lokacin da ya yi sai ta faɗo sunan abdullahi ne ila an balagatul ibilu ibilu mi'atan har sai da raƙuman nan suka kai ɗari fa waqa'at alqur'atu alaiha shikenan sai qur'a ta koma kan ya kuma guda ɗari mun gane yawa kun ga wannan ita ce hanyar da ya fita daga wato yanka Abdullahi fa naharat fa anhu sai aka soke su a madadinsa gaba daya thumma tarakaha Abdul sannan sai shi Abdul Muttalib ya bar su la yarid la yaruddu anha insanan wala sab'an ya bar su a wurin duk wanda ya zo taɓa su ko ɗan adam ne ko kuma wato wata dabba su zaki ko makamantansu bai koye su ba ma'ana ya basu haka aka cinye su haka wa kanat diyatu fi quraishin da idan mutum ya mutu za a biya diya a cikin quraishawa wa fil arabi gaba ɗaya har cikin laraba ma gaba ɗaya ba quraishawa kawai ba to ashirin min al ibli raƙumi goma ne mutum zai bayar idan mutum aka kashe masa dan uwa ba ana biyan diya ba to diyan nan raƙumi goma ce a da zaman a ƙurayshawa da kuma sauran larabawa gaba daya fajarat ba'dahu ba'da hadhihi alwaqa bayan wannan abin da ya faru ga Abdullahi sai abu ya canza sai ya koma wato mi'atan min al-ibli shikenan sai ya zama cewa diya ta koma raƙumi dari mun gane wa aqarraha al-islam da musulunci yazo bai soke wannan ba shi yasa har zuwa yanzu eh, diya ita ce raƙumi dari mun gane yawwa wurwul an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kala a rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa annabnu zabihaini ni dayan wato waɗanda aka yanka ne guda biyu ko wanda aka yi niyyar yanka su guda biyu din yana nufin wanda ba yani isma'ila wa abahu abdullah yana nufin annabi isma'il da kuma babansa abdullahi yawwa ma'ana shi ɗa ne na ɗaya mutanen nan guda biyu da aka tsara za a yanka su sai kuma wani abu ya zo ya hana kun annabi Isma'il mun san kissa ko annabi Ibrahim ya gani a mafarki cewa zai yanka ɗansa ya ɗauki ɗan ya gaya masa ɗan ya yi da'a aka tafi zai yanka shi sai Allah maɗaukaki ya sai shi aka kawo rago a madadin wato wannan ɗada aka sai zama ba a yanka shi ba sai aka yanka wannan rago kun ga shi ba annabi Isma'il ya tsira har ya samu wannan zuriya ya goma sha biyu daga cikin sa aka sami wanda suka zo suka sisila ta wata ta har aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yawa daga nan kuma kun shi ma daga cikin wannan zuriyar abdul a ƴaƴan nan nasa aka sami abdullahi abdullahi nan ga abin da ya faru gare shi kun ga kenan da annabi isma'il da abdullahi sun zama ne azzabihaini to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabnu azzabihaini shi dan wato waɗannan mutane guda biyu ne wanda aka da tsara za a yanka su واختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب عبد المطلب ya zaɓar ma ɗansa abdullahi mata sunanta aminatu bintu wahbin wahab ɗin gidan abdu manaf yawwa shi kuma ɗan zuhra ɗan kilab wa hiya yawma idin tu'addu afdal imra'atin yawwa a lokacin nan ita ake ɗauka mafi girman mafi darajar mata fi ƙurashin a cikin jinsin ƙurashawa nasaban wa mawdi'an wajen matsayinta na dangantaka da kuma matsayin da take da shi a cikin wato dai al'umma wa abuha sayyidu bani zuhra babanta shine shugaban kabilar bani zuhra nasaban wa sharafan wajen dangantaka da kuma daraja fa bana biha abdullahi fi makka ya wato ya tara da ita a lokacin nan a makka shi abdullahi wa ba'da qalilin arsalahu abdul muttalib ila al-madina ba da dadewa ba sai abdul muttalib babansa ya aike shi zuwa madina yamtaru lahum tamran ya samu musu dabino a famata biha sai abdullahi sai ya mutu a can mun gane ya mutu a ina a madina yawwa waƙila wasu kuma suka ce a kharaja tajiran ila sham ya fita ne dan wato kasuwanci da fatauci wato zuwa sham fa aqbala fi 'ir quraish sai ya shigo cikin wato ayarin qurayshawa fa nazala madina ce suka sauka suka yi zango a madina wa huwa maridun alhali a lokacin bashi da lafiya fa tuwfiya biha sai ya mutu anan kuma dana nan yana nan dai akan cewa a madina ya mutu yawa wa dufina fi darin nabigatil ja'di aka binne shi a gidan annabigatil ja'di wa lahu idzaka a lokacin nan yana da shekaru 25 sana yana da shekaru 25 wa kanat wafatuhu qabla an da rasulullah wato um, rasuwarsa ta zo kafin a haifi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yaqulu aktharu wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malaman tarihi cewa ya rasu kafin haihuwar annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa waƙila wasu kuma suka ce bal tuwuffiya ba'da maulidihi bi sha'rin wasu suka ce a'a ya rasu ne bayan an haifi annabi musa sallallahu alaihi wasallama da wata biyu sannan shi babansa abdullahi ya rasu Ko wanne ne dai allahu alam malaman tarihi sun faɗi wannan wasu kuma sun faɗi wancan walamma balaga na'ayuhu ila makkata yayin da labarin mutuwarsa ya je makka rasathu aminatu mahaifiyarsa amina ta yi rasa'i ga wato mijinta abu za ka iya ya halatta ko ka yi rubutun gyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya halatta ko ka yi rubutun gyan wani da ya rasu ko abokinka ne ko wani malami da yawa addinin musulunci aiki saboda rasuwarsa ka rubuta irin wannan waken duk ya halatta mun gane wannan yawa za ka waƙe a shar'ance ba laifi ba ne yawa in an ce waƙe ba wanda ba mai kiɗa ba yawa kiɗa shi ne ba a sani ba a shar'ance amma ka rubuta baitoci na waka dan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan yabon wani duk wannan ya halatta a shar'ance annabi sallallahu alaihi wasallama ai a lokacin rayuwarsa ma yana akwai akwai daga cikin sahabbai waɗanda suke rera irin wannan waƙoƙi suna kare shi idan wato kafirai sun tsokane shi abu sufyan ya yi masa hija'i a lokacin nan abu sufyan yawa akwai buƙatar mutane sani abu sufyan din da ya yi hija'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abu sufyan ibn al-harith din da muka ambata ba wancan abu sufiyan ibn wato baban abu aure ba shi shi ma daga baya da ya musulunta wani duk kafin ya musulunta ne yau da ya musulunta ya tuba har annabi sallallahu alaihi a lokacin ya ki masa magana amma daga baya eh, aka yi masa magana ya bashi ya ba shi hakuri kuma shikenan ya kyale shi magana ta wuce yau to irin wannan shine a lokacin da Hassan ibn Sabit ya rubuta waƙoƙi shi ma baitoci ya raddi ga abu sufiyan irin waɗannan suna nan da yawa haka nan akwai wasu wancan abu sufiyan din shi ma na baban mu'awai shi ma yana da nasa hija inda yawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kafin ya musulunta duk dai kowannen kowanne akwai shi wato da ya tabbata a tarihi to yin waƙen ba shi ne laifi ba dama a shigar da waƙe-waƙe kuma a babin nan abu biyu ne laifin ko dai a sa kaɗe-kaɗe ka ji shi kamar ya koma ma tsari irin na music ya fita daga tsarin abin da zai ja hankalinka ka yi wani wata nutsuwa ma ta jawo ka ji wani darasi da ke cikin waken har ma ya sa maka wani alhi